This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata a hanyar sadarwar intanet ta voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu muke farin cikin sake dawowa don jan ragamar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, marayu sun samu agajin abinci albarkacin watan azumi. Akwai sakonninku na ku masu sauraro da kuka bar mana na muryoyinku ta wayoyinmu da muke baku, amma kuma duk sai bayan kun sha labarin duniya. Akwai kuma shirin mu mana da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Membobin majami'ar da ke South Carolina sun yi sujada a Lahadi a majami'ar jiya Lahadi. karan farko tun bayan da wani bature ya bindige waɗansu gungun mutane Ecclesia suna nazarin littafi mai tsarki a wata majami'ar baƙaƙen fata mai ɗimbin tarihi makon jiya. Da murya mai ƙarfi Reverend Novel golf ya yi huɗuba a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal da ke birnin Charleston, kudu maso gabashin jihar. Clementa Pinckney yana ɗaya daga cikin mutane tara da aka kashe ranar Laraba a wani lamari da 'yan sanda suke bincike a kai da suke gani hari ne na nuna bambanci ko kuma kyamar launin fata. Gov ya yi kira ga ɗaruruwan waɗanda suka halarci sujadar su ƙara tawakali ga Allah yayin da suke jimamin rashin. Ya ce jinin membobin ikkilisiyar Emmanuel tara na buƙatar mu mu dukufa ba kawai na ganin an yi adalci kaɗai ba. amma har saboda waɗanda har yanzu suke rai kwakwai mutu kwakwai waɗanda ba su auna arziki kamar mu ba mu tsaya bakin daga sai mun ga an ci gari kamar yadda go ya shaida wa membobin ikkilisiyar da baki da suka yi da fifi a majami'ar da ta cika ta batse har waje baki daga birnin charleston da kuma nesa har ma daga jihar california suka yi da fifi a majami'ar a lokacin addu'o'in masu aikin jin kai sun rika raba ruwan sha da kuma fanka sabili da mugun zafi da aka yi fama da shi a cikin majami'ar daga cikin waɗanda suka halarci addu'o'in akwai wata tsohuwar memban majami'ar eleno telo ta yi bimbinin halarta addu'o'in sabili da ta shaku ainun da pikni bayan da ta rika gudanar da tarukan wayar da kan al'umma a fannin lafiya bisa umarninsa ta gaya wa murya amurka a harabar majami'ar cewa na ce ba zan dawo ba amma na rika ganin fuskarsa yana ce mini in zo a nan allah yake gwada ban gaskiyarka ba za mu taɓa fahimta abin da ya sa wannan mutumin ya aikata kisan kan ba in ji ta mawuyacin lokaci ne amma zai wuce domin allah yana tare da mu sakataren tsaron amurka ashkata zai kai ziyara turai cikin wannan makon inda zai yi kira ga abokan kawancen kungiyar tsaro ta nato su sake salo akan barazanar da suke fuskanta daga rasha daga gabas da kuma kungiyar isis ta kudu zai gana da jami'ai a jamus estonia da belgium da nufin karfafawa ministocin kungiyoyin kawancen gwiwa su, haɗa hannu wajen daƙila barazana da ƙasashen turai ke fuskanta jami'an amurka sun ce zai kuma nemi kungiyar tsaro ta neto ta yi watsi da tsohon yayin yakin tatar baki bayan mamayar eh, crimea da kremlin ta yi da kuma goyon bayan da sojojinta suke wa 'yan awaren ukraine a wajen taron kungiyar neton ministocin tsaron za su tattauna bukatar taka rawar gani a yaƙi da kungiyar isis a iraq ana kyautata zaton shugabannin kungiyar neto za su taimaka wa iraq da shawarwari da kuma horaswa ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar iran javad zarif zai gana da takwarorinsu na kasashen turai da dama yau litinin kafin wato 30 ga watan yuni ranar cika wa'adin cimma matsayar kasa da kasa kan ayyukan nukiliyan tehran za a fara zagayen ƙarshe na tattaunawar kan ayyukan nukiliyan iran din ne cikin wannan makon kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ba da labarin cewa wata majiyar ƙungiyar tarayyar turai da ba a ambata ba ta ce ganawa da za a yi da philip hammond na birtaniya da lauren fabius na faransa da kuma frank walter stegma na ƙasar jamus taro ne na siyasa kafin tattaunawa da za a yi ta ƙarshe za a yi zama ne a gefen taron ministocin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai da zai tattauna kan batun ƙara wa'adin takunkuman da aka kakaba wa rasha kan rikicin ukraine da kuma ƙaddamar da aikin mayakan ruwa da aka ayyana kan masu fasa wato safarar biladama a tekun baharun labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Haka kuma dubban masu zanga-zanga sun yi jerin gwano jiya Lahadi a biranen kasashen Turai domin nuna adawa da shirin tsuke bakin aljihu a jajibirin wani taron koli na gaggawa da za a gudanar da nufin ceto gwamnatin Girka da bashi da ya mata katutu daga gaza biyan kasashen Turai ba sukan da suke binta. an yi gagarumin taron a biranen athens da brussels da kuma amsterdam yayin da firaministan kasar girka alexis tsipras ya yi magana ta wayar tarho a lokuta daban-daban da shugabannin faransa da jamus da kuma hukumar kasashen turai yana neman cimma wata yarjejeniyar kuɗi mawuyaciya kafin ranar 30 ga watan yuni da wa'adin biyan bashin ke cika idan bata sami tsayi da wata yarjejeniya ba kasar girka amurka za ta iya gaza biyan bashin dala miliyan dubu ɗari takwas da asusun ba da lamuni ta duniya ta bata haka kuma wani abin da zai sa ta kama hanyar fita daga kungiyar kasashe goma sha tara masu amfani da kudin euro sanarwar da ofishin watsa labarai na athens ya fitar a jiya lahadi ta ce mr sifras ya yi yin cimma wata matsaya da za ta amfani kowane bangare haka kuma za ta samar da warware matsalar baki daya To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wakilin muryar Amurka Mani Shaibu daga Nijar ya labarta mana agajin da wasu marayu suka samu albarkacin watan azumi. Masu iya magana kan ce na Allah ba su karewa albarkacin azumin watan Ramadan Ƙungiyar taimakon marayu da ke birnin Maraɗi ta kaddamar da wani biki na rarraba abinci ya zuwa kuɗaɗe domin taimakawa iyalan da suka rasa uwayensu kuma da ke cikin wani hali. Malam Salisu Sha'ibu shine shugaban ta wannan kungiya ta taimakon marayu. bana da yake al'amura sun kai matuka ba mu sami yadda muke so ba kamar duk wace shekara haka Allah gada ma ya tsara wace matsala ce kenan matsala da muka samu agajin da muke samu kullun hannun jama'a bana ya dan rauni kwarai to amma insha Allah ta'ala da haka abin da ya samu ta mu dan mika masu kan abin da ya shahi e, masara haji da kuma wanda Allah ya kaddara samu yan kudaden shiga azumi insha Allah ta'ala za mu ba su ustaz wani irin tsari ne kuka yi dan kowa samu eh tsarin da muka yi ta ba rage mudu muka yi bana ainihin ainihin abin da muke basu ba dangane da wajen abinci wajen kuɗi ne dai muka dan ainihin rage saboda mu dan fada da abin yadda kowa zai dan abin nan amma wajen abinci yadda kika saba ba da haka na za a ba kowa insha Allah rabi kamar rajistan na marayu nawa ne kuka yi gidaje nawa ne na muna da rajistan gidan marayu kamar abin da kai misalin gida 700 wanda ke gare mu amma yanzu ina ganin wannan karan kusan rabi ne za su samu rabi kuma sai mu tarbi gaba insha Allah ta'ala akwai bayan sallah ba mamaki wani abin shigo ko kuma zuwa sallah ba insha Allah Allah ta'ala kuna samun tallafi daga gwamnati ko kungiyoyi ko masu kuɗi eh alhamdulillah tallafin da muke samu ne cikin garin Maradi amma daga gefen gwamnati gaskiya kan muna da jira da insha Allah ta'ala tsarin da kungiyar ta yi tare da tikiti ga waye matan da ke kula da yawanin ƴaƴansu ga waɗansu matan daga ciki alhamdulillah ni da yawan gauri sai dai in ce salatu annabi saboda na samu masara na samu hatsi na samu turma a tanwa kuma na taba samun kuɗi kenan da haka sai in ce Allah ya saka da alheri uban ubangiji Allah ya biya masu ba mu ubangiji Allah ya kara masu ke maraya nawa gare ki marayu na ina da guda uku yan mata duk muka zo muna samu cikin sarautar ubangiji na samu haƙi Allah saka da alkhairi Allah ba da lada muna samun kuɗi muna samun masara a sallah muna samun nama duk ana ba mu komi inda aka taimako cikin sarautar ubangiji ana ba mu yanzu ke akalla kina da maraya nawa ina da maraya guda hudu mace uku namiji daya ban ga taimako kika dogara ko akwai inda ke sab eh to akwai inda muke samu amma dai na dai alhamdulillah muna samu gaskiya kowa taimaka ma wani Allah na taimakon sa ga faurin wurin ayi Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar To haka yake mun gode sosai Shaibu Mani yanzu kuma daga Nijar din bari mu shakata da wakar Ala Gidigo ta Fati Nijar mun gode fati Nijar da waka kita Allah Gidugo. Kar a manta wannan shirin yana zuwa muku ne na hantsi daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma yanzu muje je shin yaya 'yan arewa ke kallon Rotimi Amici ne na jihar Rivers ga wakilin Mulamidu Abubakar da rahotonsa. cece kuce da yanzu ke ci gaba da gudana kan darabta janar na tawagar gangamin yakin neman zaɓe da ta kai ga jam'iyyar apc ga nasara wato rotimi amici tsohon gwamnan jihar ribas musamman yankin sana niger delta cece kucen ne dai da ake ganin na daɗa zafafar ɓatanci da ƙiyayya da kushen ba gaira ba sabar da kuma cewar hakan na cike da haɗari mai yawa kuma yanayi ne da da ke ci gaba da ɗaukar hankula bisa la'akari da rawar da rotumi a amici ya taka a musamman gangamin zaben muhammadu buhari a matsayin shugaban ƙasa a bisa ɗan yankinsa dr goodluck jonathan kuma yadda ya ci gaba da kai goro da mari a tsakankanin arewacin najeriya da yankinsa na niger delta amma kamin zaɓe zafafar siyasan hakan ya haifar masa da matsala da ƙiyayya daga 'yan uwansa na niger delta wani zama da kungiyar 'yan arewacin najeriya ta gudanar a kudancin ƙasar bisa jagorancin shugabanta alhaji muhammadu alikwande a bayyana yadda muzakkarancin rotumi amici ya taimaka matuƙa gaya wajen kaiwa ga nasarar jam'iyyar apc a najeriya a takaice buhari ya zo garin nan sau da yawa ya zo ya koma ya zo ya koma su suka san yadda tafiyar su yake amma tafiyar aminci da buhari alakan ya kai alaka mu muka san da muke zaune a nan wannan jihar rivers mu muka san wane ne aminci aminci mutum ne idan ya sa kansa abu ya yi da iya gaskiyansa kuma da iya fahimtarsa shi kowa san aƙidan buhari mutum ne mai bin doka shi kuma ameshi ya san aƙidan buhari sai shi ma ya zama zamanto mai bin doka ya sai sai suka da haka duk abin da ameshi ke yi ina taka tsantsan ne kada ya tsallaka abin da um, buhari baya so wai shin koyaya mazauna yankin naja delta ke kallon amici ga ra'ayin wasunsu sunana alhaji shu'aibu tilda fulani a cikin apc babu wanda zan iya cewa jarumi ne banda shugaban kasa yanzu to shine zan iya kwatanta maka na biyu a gaskiyar al'amari saboda irin kalubale da ya shiga a cikin kudancin kasar nan sunana haruna mu'aziri ruwe a duk zaman da na yi ban ga gwamnan da ya aiki kamar tsohon gwamnan jihar rivers state rotimi a meci ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a nigeria to mun gode lamido yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba da rashin tai, wanda bahaushe ke cewa akan bar arha ba ne min kuɗinka kuma ka tashi kashewa Da rashin tayi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To an dade ana kai ruwa rana akan haƙar man fetur a arewacin Najeriya. An ce akwai ɗimbin man a sassan arewacin Najeriya to amma ba su ma kansa ba. Lokacin ma da aka ce an soma saboda wasu dalilai da ba gane ba sai aka dakatar. To ko menene ya jawo irin wannan? wakilar murar amurka ta shirya tattaunawa a kan lamarin tare da masana da suka san tushen maganar da matsalolin da aka fuskanta a wancan lokacin bari na barku da madina dauda wadda ta shirya tattaunawar jama'a barkamu da saduwa a wannan zaure yau shirin akan batun man fetur ne ba karancinsa da ake yi a yanzu ba ba kuma yajin aiki da ma'aikatan man fetur ke yi ba batun namu na yau akan haƙo man fetur ne daga shiyar arewa ganin cewa ita ce abinda gwamnatin najeriya ko kuma najeriya ka cokanta dogara da shi wajen samun kudaden shiga a yau ina tare da sanata salisu ibrahim musa matori da injiniya dr kailani muhammad tsohon ma'aikaci a ma'aikatar man fetur ta ƙasa da alhaji abubakar mai gandi ɗakin gari mataimakin shugaban ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa ina muku maraba da zuwa wannan shiri na da rashin tayi akan bar arha a muryar amurka sama da shekaru ashirin kenan ake ƙoƙarin samo man fetur a shiyar arewa an ce an yi bincike an samu mai masu yawan gaske a tafkin chadi da kuma gulbin arewa ta tsakiya wadda kuke cemawa benway trough to wai abin tambaya a nan ita ce me yasa ba a tashi batun tona man fetur a arewan nan tuntuni ba sai da yanzu farashin man fetur ta faɗi a kasuwan duniya warwas kamar yadda bincike ya nuna gwamnatoci da suka yi mulkin ƙasar nan kusan sama da shekaru ashirin ɗin nan sun san labarin cewa akwai mai a kwance a shiyar arewa ta wannan ƙasa tamu mai albarka amma ba su wani abu na yunkurin tona ta ba to shin siyasa ce ko kuma dai a'a akwai wasu dalilai na daban wa'annan su ne za mu yi ƙoƙarin ba da amsoshinsu a wannan shiri na tattaunawa a kan batun man fetur a shiyar arewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce zai waiwayi batun samo mai a tafkin chadi da sauran wurare da aka ce akwai man a kwancan ma'aikatar man fetur wato nnpc ita kanta ita ma ta ce fa ta yo yunkuri ta yo marata kwanan nan za ta je ta fara aikin domin a samo mai a shiyar arewa ɗin to yanzu bari in fara da senator salisu ibrahim musa matori distinguished kana cikin waɗanda ke majalisa ta dattawa 'yan shekarun baya da kuka ce kun yo bincike kun gano inda mai ke kwance a cikin arewa to ko za ka gaya mana wuraren da kuka yi binciken nan da kuma inda kuka samu mai a kwance salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu game da maganar bincike da kika faɗa ba mu ne a sanad ko a majalisa muka yi bincike ba mu ma mun zo mun samu a wannan lokaci ana aikin tono wannan mai a yankin chadi da kuma inda kika kira benue trough hakika mun samu ana wannan aiki a wancan lokaci wanda gwamnatin marigayi sani abacha ta sa hannu da kamfanoni kamar haka akwai kamfanin shell akwai kamfanin elf akwai kamfanin kamfanin chevron da chevron da elf sun fi karfi ta shirya gombe mobile da shell su kuma sun fi karfi a shiyar bauchi inda ake kira kwalmanin river 1 da kwalmanin river 2 wanda waɗannan guda biyu da na ambata miki an rigaya an samu bayan man da aka samu sai aka samu cewa iskan gas da ke kunshe a cikin wannan wuri ya isa ya ba da wutar lantarki wa jihohin arewa gaba daya a matakin farko kuma idan za a ci gaba da fadada shi kila ma bawa ba wa najeriya wuta baki daya ana tsakiyar wannan aiki wanda yake su gwamnati masu ci a wancan lokaci su suka san hujja da dalilin da ya sa suka tsaye da wannan aiki ba wai kawai na benue trump ba har ma na tafkin chadi inda ake kira south chad mu a majalisa ni dinnan ina wakiltar inda wannan abu ya shafa na kawo wannan motion kuma allah ya sa lokacin na majalisa ta saurare ni har aka kafa kwamiti na mutane goma sha tara ƙarƙashin shugabancin a sanata david birgidi daga bayelsa wannan kwamiti su binciko shin menene makasudin da ya sa aka tsaye da wannan aikin mai wanda yake gashi akwai alamu na nasara a dukkan waɗannan wurare da ake fafutukan neman mai muka tafi muka ziyarci maiduguri muka yi kwana da kwanaki a maiduguri sannan muka zo a sakatariyar na maiduguri aka yi public hearing wato aka saurari jama'a waɗanda abun ya shafa muka dawo muka zo bauchi a nan ma aka saurara gwamnati ta bada nata matsayi a kai jama'a kowa ya faɗi nasa da professors ɗin da suke nan a atbu bangaren man fetur sannan muka tafi gombe duk aka yi wannan aka hada wannan report karkashin birgidi muka zo muka kawo majalisa aka yi muhawara akan wannan ah, ah, majalisa bayan an yi muhawara mai zurfi majalisa ta ɗauki matsayi akan cewa babu wani hujja ko dalili da zai sa gwamnati mai ci a wancan lokaci ta dakatar da wannan aiki aka rubuta takarda aka umarci shugaban majalisa an yi fayas an yi a wancan lokaci wanda a cikin wannan littafi da ke gaban ki yanzu za ki ga kwafi na wannan wasiƙa da majalisa ta rubutawa shugaba a Obasanjo a wancan lokaci aka wakilta mu muka ɗauki wannan takarda mu dinnan sanata sunan da wannan kwamiti karkashin an yi muka je muka danka wa Obasanjo hannu da hannu ya kuma wani alkawarin cewa wannan tsaye da aikin mai da aka yi shi ya tabbata akwai kuskure a ciki kuma za a gyara to wannan kuma ya zama tarihi dan rasulillahi a bangaren mayin bedar mun bincike nan can sai a ce mana dila mun je dila eh. ya ce black market mun zo mu black market sai su ce a matata ne shin waya yake to Dokta uh, injiniya Kailani Muhammad kana ma'aikaci a ma'aikatar man fetur a wannan lokuta da ake ta wani kai komo zancen uh, samun mai a uh, shiyar arewa. Kwatsam yanzu kuma sai da, da shugaban kasa ya ce zai waiwaye batun sai ma'aikatar ka ta da ta ce ita ma yanzu za ta koma ta fara eh, batun haƙo mai a arewa ta gabas sannan kuma a dawo arewa ta tsakiya. Duk waɗannan lokutan ba ku ya kamata ku yi aikin ba a lokacin me ya kawo har aka kawo ga wannan halin to alhamdulillah wato mun gode allah da ya kawo mana canji a nan ƙasan kowa ya gasu kowa ya ɗanɗana kuɗansa shekara kusan goma sha shida da ya gabata wato mutane ne suna ganin arewa nan bai kamata a ce a arewa an samu mai ba suka shigo da siyasa maganan da sanito ya yi bayani gaskiya ne dalla-dalla bayanin nan da ya yi saboda muna ta bin abubuwan da tun lokacin da ya sa abun nan eh, motion din har aka kafa wannan kwamiti muna ta bi to amma sai aka samu aka san 'yan niger delta da 'yan south east suka ce babu mai dinnan ana bata kuɗi ne an yi rijiya ɗaya rijiyar ya yi zurfi ba mai sabili da haka a dakatar da shi amma kamar yadda senator ya ce an samu mai abin da bature yake cewa in commercial quantity ba zai taɓa yiwuwa a ce chad tana da mai the same throw ne zuwa chad basin namu to man yana kwanci a wajen tunda akwai mai a chadi akwai a wajen amma kamar yadda na gaya miki maganar siyasa shi yasa aka zo aka dakatar da shi aka ce ana ɓadda kuɗi a bari akwai mutanenmu shugabanni wanda ya kamata a ce sun tashi tsaye da gwamnoninmu su sha tara nan na arewa da kuma 'yan majalisa su kalubalanci gwamnatin obasanjo da na goodluck ebele jonathan dinnan to sun ki to amma mai dinnan na chad basin na sokoto da na bida basin da na benue tro an samu mai in commercial quantity jama'a anan za mu dakata sabili da karancin lokaci za mu ci gaba mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakinmu sanata salisu ibrahim musa maturi da injiniya kailani muhammad da alhaji abubakar mai gandi ɗakin gari da wakilar murar amurka madina dauda ni salu garba ke cewa ku huta lafiya To mun gode Salihu yanzu kuma sai ku gyara zama mu je ga ra'ayoyinku cikin murya da kuka aiko mana ta waya. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da masu sukan gwamnatin janar Muhammadu Buhari na cewar ba ta yin sauri, sulo ɗinta ya fi yawa. To su kallaci halin da janar Buhari isa mu Najeriya a ciki. Na farko dai an kwashe dukiyar ƙasar nan kakaf an yi harkar zaɓe wani kuma kudaden an je an ɓoye haka aka yi a federal gamman haka yi aka yi a jihohi haka ka a ƙananan hukumomin ƙasar nan kuma janar muhammadu buhari ya zo ya gaji matsalar rahin tsaro a gurin gwamnatin da ta shuɗe bayan haka ga karaya ta tattalin arzikin najeriya da itarar to irin waɗannan abubuwa su suka taru suka dabaibaye gwamnatin janar muhammadu buhari matukar ice zai yi gaggawa ko i sauri ko i gudu to ni na tabbatar za a yi tuntuɓe wadda 'yan najeriya ba za su ji daɗinsa ba illa dai a yi wa gwamnatin janar muhammadu buhari addu'a allah isa ya fitar da najeriya daga hali mawuyaci da gwamnatin da ta shuɗi ta jefa 'yan najeriya a ciki mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana suna salisu falalu daga hilili jihar sokoto a tarayyar najeriya ina ta yan wani al'ummar musulman duniya da na najeriya fara azumin watan ramadan allah ubangiji da sa muna cikin wani da iya wuta sannan ina kira ga yan uwana yan kasuwa to Allah su tausaya mu na ƙasa gare su domin samu sauki samun samu yin buɗin baki da gabatar da ibada wadda ake yi cikin azumin watan Ramadan domin watan azumi ana da gafara da rahama ubangiji Allah ka sa mana cikin da ta yarda cikin wannan wata mai magana suna na Salisu Falalu hmm, mai magana da hana yanzu kata ko bakin kasuwar tambayi yau zan ba ku ra'ayi ya bai iya Najeriya yau zan ba ku dama ba da ra'ayi na kusan dama a can albarkacin watan Ramadan wanda malaman suke ta faɗakar mana a yi taimako a yi taimako to mu dai nan tsabar jarabar wahalar wutan nefa ganin ta maya naira talatin talatin ake sayar mana amma ya kamata a mana adalci bai girma shugaban kasa a bincika wannan lamari na wutan nefa ko za mu samu tawaba mu sha biyo ta naira biyar yadda kowane talakan najeriya yake sha suka yi nan tuwo ma da kaɗan saniyar garin ya hukudin sa'in ruwan to da Allah a mana adalci da Allah na gode mai magana da lafiyar dan kasuwa ko bakin kasuwar da mun da bautin tarayyar Najeriya da fatar zan ji sakona na gode yi wa iyalin To da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin kafin mu karkare bari in mai da ku ga Ummul Amal da takaitattun labarai. Membobin majami'ar da ke South Carolina sun yi sujada a majami'ar jiya Lahadi karan farko tun bayan da wani bature ya bindige waɗansu mutane a Ecclesia suna nazarin littafi mai tsarki a wata majami'ar baƙaƙen fata mai ɗimbin tarihi makon jiya. Da murya mai ƙarfi Reverend Novel Golf ya yi huɗuba a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal da ke birnin Charleston kudu maso gabashin jihar. To muna godiya Umul sai kuma Allah kai mun lokaci. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya na wannan safiya sai kuma can da la'asariya in Allah kai mu za ku ji abokan aiki ɗauke da shirin a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai jagoran shirin Ciyoba Hero Dodo ne sai injiniya mu na yau Charles Usman Kabara ne daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.